alhaji in ta ti gule hada gadi darkum ana ni ga darkum me ana me ana yoma nahar jala saba ashirin annahar jala saba ashirin ga hada police yidrob ana buza luga da rasi burkuwa na fahili rasi na fahili rukuba na fahili dahari wana ni guli wallahi masi ni zibi ruz masi ni zibi sankafa iguli Ala tuurin su saba Me yi wa la'ar mu mafi ardiyar hamadu sama? Ana ma'anin cin diri walu illa nusurirus. Yaha murni da kalhaji, gole a da polisi. Ma izi di durbu, a na walla di diri sabawan nusu. A walla ana ma'anin rugu da ala'arasi? Ma'anin rugu da ala'ar Kulu nafa, nafa. Mu sigira wallaye mu sigira a da kuru na yi